da abinci a wannan muhimmin rana a ah, saboda haka a ba da wuri domin waɗanda suke zaune su ga abubuwan da suke gudana mai girma ƙauran ka tana alhaji aminu abdulkadir shi ne ke tafiye da jama'arsa kwari ya yi ranar shi shirin ƙauran ka tana a da wakilan ƙauran ka tana a da yanzu kuma mai girma auren katsina shugaban hakiman karaga alhaji aminu nuhu abdulkadir kaura na goma sha hudu a masarautar katsina a ko a bara mun yi mutu wannan fi cewa mai girma kaura na nan daren yaro ka ƙara haƙuri to haƙuri ya cimma lokacin shi Allah ya karɓi ƙaura amma kuma ya maido mun ƙaura. Aminu Nuhu Abdulkadir ya saba da ɗaukar wannan gabata ta wakilcin mai martaba ko mai girma ƙauren Katsina Alhaji Nuhu Abdulkadir kuma ga shi Allah Ubangiji ya sa yau shi ke jagorancin wannan guduma a guduma. Ya gaji wannan sarauta a gidan Malam Muhammadu na Fange ƙauren Katsina na farko wanda shi ne ya taimaka wa jihadin Shehu Usman da ɗan ƙarƙashin ainihin tutar shehu usmanu a ɗan har zuwa lokacin da allah ya kawo wannan zamani ainihin wannan sarauta ta ƙauren katsina muhammadu na fanye ya fara ta ne shekarar a dubu ɗaya da ɗari takwas zuwa da ɗari takwas da goma sha ɗaya sannan ƙaura abubakar ɗan muhammadu na fanye shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas da goma sha hudu zuwa da hamsin da biyar sai ƙaura usman a alif da ɗari takwas da hamsin da hudu zuwa da hamsin da shida to wadda ke tafiya yanzu tawaga ita ce ta mai girma ɗan daga tana hakimin gundumar tutar ma a alhaji sada muhammad sada a magajin ɗan daga tana a falon koko muhammad alhaji sada muhammad sada a ainihin shi ne sauran a ainihin ɗan daga tana a na goma sha uku na sha biyar a ainihin wannan masarauta ta katsina wanda shi ma ya gaji wannan sarauta ne daga ainihin a kakarsa kakansa wato malam na alhaji wanda shi ma tsohon wanda ya bada malami ne wanda ya bada gudunmawa na ainihin masarautar katsina ko kuma yakin shi usman dan godiyo na shekara ta alif da dari takwas da hudu malam muhammadu na muhammadu na alhaji shi ne jagoran gidan yan takawa wanda suka asusa ainihin wannan masarauta da muke gani a halin yanzu wanda alhaji sadi muhammad sada yake ma jagoranci a cikin tawagar mai girma ya nakan katsina akwai magatansa irin su magaji shema ga mai girma ya nakan katsina nan yana gaisuwa ga babban ruwa ya yi gaisuwa ga mai girma gwamna da ainihin mai ba sarkin katsina da mai girma mataimakin gwamna da kuma zaɓaɓɓen gwamnan jihar katsina mai girma yan shakan katsina alhaji sada muhammad sada ya gaji mahaifinsa alhaji balan muhammad wanda allah ya karɓi rayuwarsa kuma mai mataba sarkin katsina alhaji abdulmumin kabir usman ya tabbatar masa jagorancin wannan gida mai albarka a cikin manyan magatan da ke cikin wannan masarauta akwai magaji shi ma alhaji abu abubakar kuma abubakar abdulsalam da ainihin magaji da ke lawal da magaji katanga da sauran magadai da suke cikin wannan gagaruma kuma amshakiyar a gunduma ta dutsen ba duka wannan a jama'a ce ta mai girma 'yan tsakan katsina sada muhammad sada a zamanin 'yan tsaka shehu alif da ɗari tara da arba'in da ɗaya zuwa da arba'in da bakwai yayin da ake gudanar da ake yakin duniya na biyu an ga abin mamaki a karamar hukumar dutsen ma ko kuma in ce a gundumar dutsen ma a wancan lokaci domin kusan tarihi ya nuna cewa akwai jiragen sama na yaƙi da suka yi fatan dabo ba su faɗi ko'ina ba sai cikin wannan yanki na masarautar dutsen ma a zamanin yan ɗaka shehu abubuwan da tarihi kuma ba zai manta da shi ba musamman wanda ya shafi wannan gida shine yadda ake nada ainihin yan ɗakan katsina a zamanin da domin malamin alhaji na ɗaya daga cikin shehunan malamai guda uku da suka amso tuta daga shehun mujaddadi saboda haka a duk lokacin da allah ya karfi yan ɗaka za a naɗa sabo a wancan lokacin sarkin musulmi muhammadu bello ya turo da wakili da alkyabba da rawani da hula wadda za a zo nan katsina a naɗa 'yan ɗakan katsina daga bisani an samu canje-canje da dama waɗanda mai martaba sarkin musulmi muhammadu bello ya daina turo wakilci sai dai ya aiko da alkyabba da riga da rawani da hula a turowa wanda yake sarkin katsina wannan lokaci ya naɗa 'yan ɗakan katsina to haka har wannan sarauta ta zo ga alhaji sadi muhammad sada wanda aka nada a shekara ta wato 16 daga watan mayu na shekara ta 2009 hakimin da ke tafe shi ne hakimin gundumar malumfashi mai shari'a sadiq abdullahi mahuta wanda wakilinsa a muke zaton ya yi wannan hawa a yau wato alhaji muhammadu sadiq abdullahi mahuta shi ne ke jagorantar ainihin wannan masarauta ko kuma wannan hawa na yau amma dai shi ma ya sani cewa mai girma galadimin katsina yana nan wajen saboda haka ɗani aka ba shi yadda allah muna nan babbar sallah za ku gamu ah, mai girma galadimin katsina mai jira sadiq abdullahi mahuta a ya gaji wannan sarauta shi ma daga kakan kakanninsa wato muhammadu biki alif da dari takwas da bakwai zuwa da ashirin sai abdullahi dodi ɗan galadima dodi alif da dari takwas da ashirin da ɗaya zuwa da sittin da ɗaya sai muhammadu shawai alif da dari takwas da sittin da ɗaya zuwa da sittin da hudu sai ainihin ah, Ahmad Sallau alif da dari tara da tisin dari uku da tisin da hudu zuwa da ashirin da biyar sai ainihin ah, galadima abubakar alif da dari tara da ashirin da biyar sai ga ladima tunau alif da dari tara da ashirin da biyar zuwa da ashirin da bakwai sai ga ladima adamu alif da dari tara da ashirin da bakwai zuwa da arba'in da hudu sai ga ladima abdulmumin adamu alif da dari tara da arba'in da hudu zuwa da tisa'in zuwa da hamsin da biyar sai abdullahi mahuta wato mahaifin mai shari'a sadiq abdullahi mahuta alif da dari tara da hamsin da hudu zuwa da tisa'in da biyu sai kuma ainihin mai shari'a Muhammad Nasir Marigayi tsohon shugaban kotun ɗaukar ƙara ta tarayya a alif da dari tara da tisin da biyu zuwa lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa mai matafa sarki kazina a Gwamnati Kabiru Usman ya tabbatar da sarautar nan ga Galadiman kajima mai shari'a Sadiq Abdullahi Mahuta kuma tsohon jojin babban jojin jihar Katsina a matsayin Galadiman Katsina na goma sha kuma wanda yake babban joji na jihar katsina ta yi fi kowane babban joji daɗewa a karkar mulki domin kusan ya kwashe shekara ashirin da biyar a matsayinsa na babban jojin jihar katsina kuma ya yi amfani da wannan dama kuma allah ya kawo lokaci ya rantsar da gwamnoni daban-daban har kusan guda biyar ya rantsar da mai girma gwamnan jihar katsina na farko na farar hula alhaji sa'idu farda wanda aka naka hama sunan shi a wannan gida domin karrama shi mai girma gwamna right honorable aminu bello masari kuma tsohon kwamishinan shi na ayyuka ya sa wannan gida gidan sa'idu burda haka kuma da sadiq mahuta ya rantsar da gwamna umar musa raduwa har sau biyu sannan ya rantsar da gwamna ibrahim shehu shema a matsayin gwamnan jihar katsina shekara ta dubu biyu da bakwai to daga nan kuma ya mika harkokin mulki zuwa ga magajinsa alhaji abdullahi yusuf har kuma zuwa lokacin da wannan gida na shari'a ya komo hannun mai shari'a musa sallati abubakar wanda halin yanzu shi ke jagorancin babbar kotu ta jihar katsina to kafin isowar hakimi na gaba za mu ɗan taɓa tarihi kaɗan domin a cikin jafin mai martaba a sarkin katsina ya yi tambihi a kan ainihin mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar katsina Dr. Dika Umar Rada. To abin da ke gare mu shine jaddada matsayin mai martaba sarki domin asali sun lubawa wato mutane ne Fulani waɗanda suka taso daga Futa Toro a shekara ta 1352 zuwa shekara ta 1773 kuma sun fara zama ne a nan da ya katsina a garin da ake kira zandam da ke cikin karamar hukumar jibiya daga nan suka matsa zuwa shinkafi ta yanzu wata ke karkashin jagorancin liman abdullahi ɗanbala to wannan mashahurin malami liman abdullahi ɗanbala shi ne ya haifi ainihin sarkin Sallabawa usman manijo kuma shi ya haifi liman na marai malam liman na marai sarkin Sallabawa. usman manijo shi ya fi isa narsa isa narsa shi ya fi sarkin tafarki muhammadu tahiru sarkin tafarki muhammadu tahiru shi ya fi durbu gidado durbu gidado shi ya fi sarkin kasar muhammadu dukko sarkin kasar muhammadu dukko shi ya fi amina fulani wanda ake kira gwagwar rata amina fulani ita ta yi bare bare umaru na biyu bare bare umaru na biyu shi ya fi kurkuku Umar, rata da kurkuku umar rata zafafen gwamnan jihar jihar to kuma a wata masarauta ta katsina wato ba wannan bangare kadai ya ɗauko ba daga ainihin liman na marayu a wancan bangare a shi ne kakan malam umaru wanda ya haifi aifin sarkin maduru gidado a wanda ya rasu alif da dari tara da ashirin sannan kuma ya haifi bare bari muhammadu mijin yawa muhammadu mijin yawa shi ya haifi bare bari umaru wato shi ne ainihin wanda ya auri amina fulani wadda ita kuma ya ce ga sarkin katsina muhammadu tubbo wadda ake kira fulani kuma tu suka haifi bare bari umaru na tu yau da shi ne mahaifin suka umarta a wannan tawaga ita ce ta mai girma hakimin gusumar mali a hajji umar baba da isa mali wato hakimin gusumar mali a duk lokacin da kama da hawa ya kawo dukkan da suna hakimin gusumar mali yana ɗaya daga cikin jikokin kwakwo da suke kawata hawan sallah musamman a duk lokacin da aka zo irin wannan baje koli na ainihin al'ada da tarihi na masarautar katsina bayan ainihin tawagar mai girma dukkan katsina sai mai girma marusan katsina hakimin gusumar dosi alhaji lawal salihu fi zama kawai da abin magana ga abokin aiki na gara fa domin ya zamu bi Ko madalla abdullahi aliyu yar aduwa kamar da ta ce tauka ta gaba ta ce ta mai girma marusan katsina alhaji na wani sani wanda ita ma wannan sarauta sarauta ce ta gidan mayaka idan Allah kari da irin rawar da Marusa Ibrahim ya taka Alhaji Sani Lawal Sani Goke tsare da Alhaji Sani Goke wanda shi ma ya rike wannan sarauta tun daga shekara ta alif ɗari tara da saba'in da biyu a har yanzu ta ce ta shi mai girma marutan katsina alhaji lawal sani take wuce a wannan wuri to kamar da shi kan shi mai girma gwamnan jihar katsina rayu honorable aminu bello matari ya bayyana a cikin wannan jawabi wanda ya yi a wurin wanda ya bayyana da cewa jawabi ne falle ɗaya da al'umma ta jihar katsina ya taɓo manya-manyan mutane irin su mai girma sanata ibrahim inda wazirin katsina tare kuma da manya-manyan mutane irin su babban darakta na hukumar nan ta tsaro ta ƙasa da rufai ahmed rufai wanda ya kira gare su da cewa su taimaka wajen ganin cewar sun jawo hankalin sauran manyan katsinawa waɗanda suke yan boko da kuma masu abin hannunsu na cewar su zo su taimaka ma ita wannan gwamnati mai shigowa a ƙarƙashin jagorancin da ta dukkan umar wajen ganin cewar sun taimaka mata da irin abubuwan da allah ya bata domin cike gurabe da irin abubuwan da ita gwamnatin kan samo daga gwamnatin tarayya da kuma irin abubuwan da take tarawa a nan cikin gida waɗanda ya bayyana mai girma gwamna ya bayyana cewa idan har ba a yi haka ba to alal hakika za a bar ita wannan gwamnati ke wani hali na rashin kuɗaɗe da na gabatar da ayyuka to sai dai duk da irin waɗannan rashi na wadataccen kuɗaɗe ita wannan gwamnati ta raya abin da bello masari ba za a manta ba da irin aikace-aikacen da ta yi na raya ƙasa a cikin waɗannan shekaru takwas da suka gabata kafin mu je ga wannan bari mu gabatar da tawagar da ke tafe tawaga ce ta mai girma sarkin wanka katsina alhaji sakira abdullahi ido wanda ɗa ne ga alhaji abdullahi indo yi kuma ga ɗaya shi kuma ga alhaji usman liman jika da sarkin katsina muhammadu dukko a har yanzu ita ke hutuwa a wannan wuri ita ma wannan masarauta tana da ɗimbin tarihi kasancewar an kafa ta ne a shekara ta alif ɗari tara da bakwai inda a wancan lokaci sarkin katsina muhammadu dukko ya naɗa ɗaya daga cikin bayansa abdullahi domin ya kasance ya riki wannan sarauta ta musawa kazalika a shekara ta alif ɗari tara da talatin da bakwai sarkin katsina muhammadu koko ya naɗa alhaji usman lima a matsayin sarkin gaisawan katsina bayan da ya gama sarautar sarkin sulubawa a ƙaramar hukumar kaita. To kamar da yadda muke ci gaba da bayyana irin rawa da ita wannan gwamnati ta taka idan mun ɗauka a harkokin da suka dibanci mai ilimi mai zurfi wannan gwamnati ta taka gagarumar rawa musamman wajen ganin cewa an ɗaga martabar jami'a Umar Musa Al'adu da ke Katsina da kwalejin Hassan Usman Katsina ke Katsina da kwalejin horar da malamai ta Isa Kaita da ke dutsen ma tare da tabarata ta yi su Bala Usman da ke daura musamman ma tare da ita gwamnati ta taka wajen ƙara gine-gine tare da ƙaura ɗaukan malamai da kuma tabbatar da cewa hukumomi da daban da ke da alhakin tace ce kusai na waɗannan makarantu an tabbatar da cewa an ƙara waɗannan kusa-kusai tare da kuma tantance waɗansu kusa-kusan da ake gabatarwa waɗanda suka sa shekaru da shekaru ba a taɓa ganin cewar an kawo Garin da za a yi masa bana da za su samu karkuwa a ƙasa baki ɗaya kazalika kuma ita wannan gwamnati ta yi taka gagarumin rawa wajen ganin cewa an ƙara adadin shekarun da malamai ke gudanarwa daga shekara talatin da biyar zuwa shekara arba'in musamman wajen ganin cewa a wannan lokaci ne waɗannan malamai suka cika da basirar su kuma za su taimaka wajen ganin cewa an samu ilimi mai zurfi a ita wannan jihar ta katsina tawaga dai har yanzu da ke wutuwa tawaga ce ta alhaji sakiru indo wanda a har yanzu kuma darakta ne na kuɗi a hukumar cin gaɗa alhaji ta jihar katsina kuma ya gaji wannan sarauta ce daga ɗan uwansa daga kanan mahaifin babansa alhaji muhammadu gidado wanda ya fara isa wannan sarauta kusan tun shekara alif ɗari tara da sittin da biyar bayan da a wancan lokaci mahaifinsa alhaji abdullahi Ɗanke, ya samu kwamishinan lardi a kano sarauta ta alhaji sagir Ɗanke, ɗaya daga cikin ɗaya da wannan gida na muhammadu bukko mutum muhammadu dukku wanda ya kafa wannan daula ta sundubawa tun a shekara ta alif tara da sittin da alif tara da shida to a wuce tawaga ta sarkin sullum ta sarkin musa wanda suna alhaji sakir abdullahi ɗaje wanda shi ma wannan gida ya yi suna sosai musamman ma daga wannan gida ne masanin tarihi na wanda kuma ya shahara Dr. Yusuf Bala Usman wanda babban malami ne a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma ya taɓa kasancewa sakataren gwamnati a gwamnatin Balarabe Musa tare da mutane irin su Hajiya Hadiza Bala Usman shugaba ta hukumar kula da zirga-zirgar jiragen ruwa ta ƙasa a ta tare kuma da tsohon kwamishina ta ma'aikatan lafiya a hajiya mariya bala usman da alhaji safiru indanin ta daga cikin zira muhammadu dukku kasancewar sakar alhaji abdullahi sai tsohon wakilu a majalisar lagos kuma hakika ta alhaji usman liman wanda ya sarkin musa wanka tsina kuma daga bisani ya zo kotun katsina har ya zuwa shekara ta alif ɗari tara da sittin da biyar To kamar yadda aka riga aka sani ita wannan al'ada da ake gudanarwa a wannan rana ta ranar asabar 22 ga watan afrilu shekara ta 2023 wanda ya zo daidai da ranar 2 ga watan shawwal shekara ta 1444 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina marigayi sarkin katsina na arba'in da bakwai kuma wanda ya assasa wannan daula ta gidan sundabawa a shekara ta alif ɗari tara da shida alhaji muhammadu dukko shi ya kirkiro da wannan hawa na bariki wanda yayin da ya zo a wannan sarauta ya iske a wancan lokaci hawan sallah ake yi wanda shi ma a wancan lokaci tarihi ya nuna cewa sarkin katsina umarin da shi ne ya fara ƙirƙiro da hawan sallah a wancan lokaci da domin komi ba domin ƙara nuna ma yan uwa na adawa wato sarakunan haɗe waɗanda aka kora a wancan a jamhuriyar Nijar cewar a wancan lokaci Katsina har tana nan shirye da makamanta da kuma dakaranta da aka sani. To hakan ya sanya da shi ma sarkin Katsina Muhammadu Dukku ya zo wanda dama shi haka al'ada ce ta duk inda iska an aza bulotuwan Allah da sai ya kammala wannan guri ya kuma aza sabo. Ya ga cewar ya dace ya bullo da ita wannan al'ada ta hawan bariki domin a rika zuwa a kai gaisuwa da shugabanni na gwamnati tun a mulkin mallaka a shekara ta alif dari tara da bakwai haka aka ta gudanar da wannan al'amari har lokacin ɗansa sarkin kasar alhaji muhammadu kabiru usman wanda shi ma ya rike cewa a wancan lokaci an kirkiro da tsarin ƙananan hukumomin shekara ta alif dari tara da saba'in da shida inda shi ma cika gaba da zuwa wannan gida da nufin cewar samu mawada ba laifi ba ne ba tun da a wancan lokaci yakan kawo wannan gaisuwa ne da shugaban karamar hukuma na katsina domin ƙara jaddada masa da cewar masarautar katsina na tare da su masarautar katsina na kuma ƙara yayya ga ita wannan gwamnati har ya zuwa lokacin da aka kirkiro jihar katsina a shekara ta alif ɗari tara da tamanin da bakwai mai martaba sarkin katsina marigayi alhaji dakta muhammadu kabiru usman ya ci gaba da gudanar da wannan al'ada ta kawo ziyara a wannan gida inda a wancan lokaci ya kan kawo ga gwamnoni na soja har ya zuwa shekara ta alif ɗari tara da tara lokacin da aka ƙirƙiro lokacin da tsarin demokuraɗiyya ya dawo a ko'ina a cikin najeriya mai martaba sarki ya ci gaba da gudanar da wannan al'ada ta kawo wannan ziyara a wannan gida domin miƙa gaisuwa ga ita ga kuma ga shi gwamna wanda ke ci a wannan lokaci to muna amfani da wannan dama kun bayyana isowar jagora ko kuma majority leader na majalisar dokoki ta jihar katsina honorable abubakar suleiman abubakar shi ma ya zo muna tare da shi kuma kamar da muka sani ita ma majalisar dokoki ta jihar katsina tana ɗaya daga cikin ɓangarorin da shi mai girma gwamnan jihar katsina Right Honorable Aminu Bello Masari ya siyarwar FNIM da Latin Katsina musamman Hausa ba zai manta da isa ba musamman irin ci gaba da kuma irin haɗin kan da ya rika samu daga majalisa domin tarihin siyasar Najeriya ba zai taɓa manta da cewa a jihar Katsina ne ba a taɓa samun wani muskila ko kuma wata matsala ba tsakanin majalisa da gwamna a tsawon waɗannan shekaru takwas da aka yi hakan ya sanya aka kirkiro da muhimman dokoki waɗanda suka taimaka wajen kawo zaman lafiya da kuma ci gaban a wannan jiha a wannan muhalli dai kamar da muka sani mai girma mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar katsina honorable injiniya shehu dalatu tamoki shine ke wakiltar mai girma shugaban majalisar dokoki ta jihar katsina right honorable taso musa mai jari a wannan wuri akwai kuma tsohon mai tsawatawa na ita majalisa kuma tsohon nan majalisa a karamar hukumar dutsen ma alhaji bashir mamman shi ma yana tare da shi a wannan wuri ta. to sarauta ta tafi sarauta ce kuma daga masarauta ko kuma a karamar hukumar shi mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar katsina sarauta ta sarki, yamman katsina alhaji aminu tukur sa'idu wanda shi ma ya gaji wannan sarauta ce daga mahaifi miji alhaji tukur sa'idu alhaji tukur yana ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa tarihi a ita wannan masarauta tun a shekara ta alif ɗari tara da ɗaya lokacin da sarkin katsina margaye alhaji isa usman na gogo ya naɗa shi domin kasancewarsa ɗaya daga cikin hakimai a masarautar katsina wanda ya taɓa danganewa da buƙatar babban sakatare a tsohuwar gwamnatin jihar kaduna kuma bayan ya ajiye ya zo aka naɗa wannan sarauta ta sarkin yamman Katsina. kamar da muka riga muka sani ita wannan karamar hukuma ko kuma wannan masarauta ta faskari tana ɗaya daga cikin masarautu waɗanda ke da tagomashi da ita wannan gwamnati da ta jihar katsina musamman kokarin da ita wannan gwamnati ta raya honorable aminu da masari ke na ganin cewar ta maido da zaman lafiya kuma ita wannan karamar hukuma ta faskari tana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ke da matsalar tsaro hakan ba ya sanya a ƙarƙashin jagoranci ita wannan gwamnati da kuma irin jajircewar gwamna Aminu Bello Masari ya samu wani ɗauki daga gwamnatin tarayya na kusan miliyan dubu shida domin ganin cewa an kaddamar da shirin ruga a waɗannan ƙananan hukumomi da ke da wannan ƙalubale na tsaro. kuma alal hakika kwalliya na biyan kuɗin sabulu idan Allah ka da kokarin da ofishin mai bayar gwamnan shawara a harkokin da suka dama ciki da lawal Idris baki yake yi wajen ganin cewa an ririta waɗannan kuɗaɗe a waɗannan ƙananan hukumomi da zuwa yanzu an gina yankunan samar da magani da masallatai da makarantu da kuma masauki da fulani tare kuma da alkawari na ganin cewa an samar da hekta goma goma a waɗannan ƙananan hukumomi yadda za a taimaka ma fulani su samu samu ce hankali wajen ciyar da ayyukansu da kuma makarantu ne da kuma na ayyukan su da kuma binciken da aka yi da cewa jahilci yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo wannan matsala ta rashin tsaro da ake samu a wani sarauta ta gaba sarauta ce kuma ta gidan sarkin da tsaron hamadu bakko sarkin arewa kaduna alhaji muhammadu rafiu alhaji muhammadu rabi'u jika ne da gatar ibrahim wanda shi ne ya asasa ita wannan sarauta wanda aka kirkiro a shekara ta alif ɗari tara da takwas kuma shi alhaji muhammadu rabi'u ya gaji wannan sarauta ta shige ne daga mahaifinsa alhaji muhammadu rabi'u wanda shi ma gida ne na sarkin katsina muhammadu dukko gidan allah gari da cewar ita ma tana da tsindin tasiri kuma tana ɗaya daga cikin tsofaffin masarautu da muke da su a ita wannan masarauta ta katsina to har yanzu wannan tauga ce ta sarkin arewan katsina alhaji radio muhammad rabiu ita ce wuciya a wannan wuri to kamar da muka ci gaba da bayyana muku to da allah ana sanar da mahaya na sauran hakimai da cewar su je wajen dawakin su su su hau tun da kamar yadda dama al'ada ta ita wannan ta suke fage a yayin da duk waɗannan sakimai guda hudu waɗanda su ne cikamakin hakimai na karaga na mai martaba sarkin katsina kuma masu zaben sarki suka riga suka wuce to akwai oda daga ita masarauta cewa dukkan sauran hakimai su taho su wuce su kai kofar soro kuma su jira mai martaba sarki idan ya tashi daga nan wurin zai same su a kofar soro kuma ana sa ran cewa za a kammala wannan hawa da ake gudanarwa a har yanzu kafin sallah a ne yadda za a baiwa mai mataba sarki izini ko za a baiwa mai mataba sarki saukin hawa daga nan wurin zuwa kuma sa ta koro wanda ke dumbin tarihi to tawaga ta gaba kamar yadda muke gani tawaga ce ta guntumar yan tumaki Wanda ita ma tana ɗaya daga cikin manya-manyan masarautu ita Allah aka biya cewa an fitar da ita ne daga gundumar dutsen ma a shekara ta alif ɗari tara da da tamanin tara. kuma alhaji Atiku Abubakar wanda a wancan lokaci shine magajin garin Maiduguri shine hakimi na farko da a wancan lokaci mai matabatar sarkin Kaduna limamin sarakuna ɗan shehu alhaji dakta da kabir usman dakta muhammad kabir usman ya tsara shi a wannan sarauta alhaji abubakar atiku wanda kuma idan mun ji sunan kusan ya gaji wannan suna ne daga mahaifinsa alhaji abubakar atiku wanda yana ɗaya daga cikin magattai kafin ya zama hakimi waɗanda suka taka rawa kuma suka zama sananni wajen ɗaga martaba ta wannan masarauta musamman kasancewa su kuma zara'a ce ta ta dangi dauda dangi dauda na ɗaya daga cikin manya-manyan malamai kuma mayaka waɗanda suka taimaka mu jaddafi usmanu wajen ganin cewar an cimma nasarar jihadi na kafa tukan musulunci a shekara ta alif ɗari takwas da hudu a duk ƙasa baki ɗaya wanda kuma shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman nan irin su muhammadu hudu da kuma jagoransa a nan katsina malam Umar dallaje da malam na alhaji da kuma malam usman Umar duniyawa su suna ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka kuma lokacin da sarkin katsina muhammadu yadda ya zo a nan katsina domin daidaitawa ya ga cewa an samu katsina ɗaya suna ɗaya daga cikin waɗanda suka duka wuya domin waɗannan manya-manyan sarakuna mawaƙa mayaƙa da ba ba da haɗin kai ba to alal hakika da ya zuwa yanzu muka ba mu iya wa hasaso irin yawan masarautu da ake da su amma kuma suka amsa wannan kira da kuma shawara da sarkin musulmi muhammadu bello ya basu na ganin cewar sun haɗa kai an samu katsina cikakkiya tauga dai ce har yanzu ta alhaji atiku abubakar sarkin dangin katsina kuma na uku a ita wannan masarauta so sarauta ta gaba kuma sarauta ce ta gidan muhammadu koko sarauta ta magaji ta ɗan katsina hakimin da tsakiyar wanda ita ma tana da dimbin tasiri musamman ma ita kanta tsakiyar a wanda a wancan lokaci wata cibiya ce ta koyar da mulki da kuma yaƙi da ƴaƴan sarakuna da wancan lokaci alhaji garba usman na gobe ɗaya daga cikin ƴaƴan marigayi sabbin da tana alhaji muhammadu kurko sabbin da tana alhaji sa usman na gobe shi ne a hali yanzu yake mafi da ta tana kuma ya gaji wannan sarauta ce daga kawansa alhaji abdul usman wanda shi ma ya gaji wannan sarauta daga alhaji Hussaini Mamuda daga Muhammadu Duku wanda shi ma ya taka gagarumar rawa wajen ganin cewar an ci gaba a ita wannan jiha ta Katsina. Abdullahi Addu'a da zaka ci daga ita wannan sarauta ta Sagero. To a sarautar Sagero sarauta ce kamar yadda ka faɗa mai muhimmancin gaske a tarihin a ainihin masarautar katsina musamman karkashin sarkin katsina muhammad dikko wanda ya fara tura ɗansa a matsayin wannan a maji daɗin katsina kuma tun daga wannan lokaci wannan sarauta tana gidan muhammad dikko a halin yanzu ga hakimin gudumar tsakiyar alhaji garba wasu manabago shi ne ke gaisuwa ga babban ruwa kuma hawa ya kyau musamman abubuwan da ake ɗauke da su a cikin wannan gunduma idan an lura akwai abin da ke alamta cewa mutanen wannan yanki manoma ne domin ga irin dawa nan da sauran abubuwan da ke nuna a sha'anin noma wanda shine wannan gunduma ta baiwa gaba kuma babu shakka har yanzu abubuwan suna tafiya kamar yadda aka tsara a ƙarƙashin jagorancin alhaji garba usman Nagogo. an yi mafi daɗin katsina ibrahim an yi mafi daɗin katsina usman an yi ɗan karshi an yi yusuf jaffa sannan kuma binoni da mafi daɗi mijin yawa da sarkin fada labaran har zuwa lokacin da ta zo ga maji daɗi alhaji husaini ne ɗa na ƙarshe a cikin ɗayan dukko da suka riki wannan masarauta sannan ta koma hannun ɗan sarkin katsina usman na gogo wato alhaji abdu usman daga bisani kuma aka samu canje-canje wanda a sarauta ta koma hannun alhaji garba usman na gogo to kafin zuwan hakimi na gaba wanda an fara taba maku tarihin zababben gwamnan jihar katsina dr duka umar rada wanda muka ambata cewa ɗa ne kuma jika ne daga cikin jikokin muhammadu duko domin ya ga sarkin katsina muhammad duko fulani ita ce ya bayar da aurenta ga ainihin muhammadu mijin yawa wanda shi ne bare-bari kafin ya zama bare-bari sarkin mutum gidado wanda ya fi muhammadu mijin yawa Yayin yi sarkin kwaru a matsayin ma'aji sannan sarkin katsina duku ya ba shi auren ita amina wadda ake sani da fulani gwaggwar rada an naɗa shi bare bari a 1917 bayan rasuwar bare bari a suleiman a bayan sa sai bare bari umaru na ɗaya wanda dan uwa ne ga sarki duku bayan rasuwar sa kuma aka naɗa ya bare bari umaru na biyu a 1972 mahaifin duku rada kuma jika ga muhammadu duku bare bari umaru ɗa ne ga bare bari mijin yawa kuma jika ga sarkin katsina muhammadu duku ya yi aikace-aikace ya yi karatun boko da na allo ya yi aiki a kankara da kuma dutsen ma a lokacin rayuwarsa yana dutsen ma a matsayin malamin magaji 1972 aka ba shi sarautar bare-bari a bare-bare umaru na biyu ya rasu ranar litinin 27 ga watan yuli na 1997 a kusan shekaru goma bayan sarautarsa daga nan a cikin abin da za mu taɓa game da gwagwaren katsina fikwararra a gwagware ya samu wannan suna ne daga ainihin wani shahararren mayaki da aka yi a zamanin da ake yaki da irin waɗannan abubuwa da muke gani na da domin tabbatar da addinin musulunci da tafiyar da harkokin mulki wato gwagware abu wanda ɗa ne ga gwagware sambo wanda kuma ya yi yaƙe-yaƙe da dama waɗanda suka tabbatar da kafuwar sarautar katsina bayan nan Dr. duka umar raɗa an haife shi a ranar goma ga watan satumba shekara alif da tara da sittin da tara a garin dusan ma a lokacin da mahaifinsa yake matsayin malamin magaji ya yi makarantar firamare daga alif da 1974 zuwa da 80 ya halarci makarantar horon malamai ta jariya wato zare jesus college a da 1980 zuwa da 85 sannan ya wuce kwalejin horon malamai ta a da 1986 zuwa da 89 a ajimin da ke tafe shi ne hakimin gundumar kankara mai shari'a Adamu Bello. Mai shari'a Adamu Bello a hakimin gundumar kankara wannan gida ne na mayaka. kuma sarkin fagon katsina hakimin gundumar kankara wato gida ne na dabo kuma yana ɗaya daga cikin gidajen mayaka da suka tabbatar da bada gudunmawa ga masarautar katsina har lokacin da muhammadu duko ya tabbatar da komai ya zauna lami lafiya a masarautar katsina a kwata akwai lokacin da al'amura suka rincafe wanda ya sa mai martaba sarkin katsina muhammadu diko ya tashi ya koma faskari yankin faskari da zama sai da ya share tsawon kwanaki ana fada da ainihin yan da kai baya a wancan yanki wanda hakan ya tasiri kwarai ga bazuwar sha'anin noma da harkokin mulki aka samu zaman lafiya daga bisani mai martaba sarkin kasar muhammadu diko ya dawo da harkokin ci gaba da harkokinsa daga nan a fadar gidan korau a hakimi da ke tafe a halin yanzu ita ce wato shine mai girma dan madamin katsina na biyu hakimin gundumar ɗaɗara alhaji usman usman a nagogo wanda shi ma jika ne cikin jikokin dukko kuma ya amshi ragama wannan gunduma daga ɗan uwansa alhaji ali usman a marigayi jikin sarkin musulmi A tambari an naɗa shi a matsayin hakimin kaddara bayan rasuwar alhaji ali usman kuma har yanzu suke tafiyar da harkokin mulki wannan wanda yake tsohon ma'aikaci ne a hukumar ruwa a ta jihar katsina ya zauna a kuntuwa ya zauna a dutsen ma sannan kuma ya aji aiki a nan katsina a matsayin shi na district manager kuma ya yi aiki ya yi aiki da dama musamman wajen ganin ainihin harkokin hukumar ruwa Community Relations Committee a Alhaji osman osman na Koko. Wato a duk lokacin da suka wa irin wannan hawa sukan tuna ma al'umma baya musamman dai waɗanda suka riko zamanin sarkin Katsina Usman na Koko. Babu shakka alhaji usman usman na gogo ya hawa mai kyau kuma abubuwa suna tafiya kamar yadda ya kamata bayan hakimin gunduma da tsara alhaji usman usman na gogo sai tawagar mai girma hakimin ajiwa bardan katsina alhaji bello usman bello kabir usman na gogo mai girma hakimin ajiwa bardan katsina na ɗaya shine a halin yanzu yake dosowa a cikin wannan tawaga tasa domin yin gaisuwa ga mai martaba sarkin katsina da mai girma gwamnan jihar katsina mace mai girma mataimakin gwamna Manar Yakubu yana biyan da mai girma babban gwamnan jihar Katsina Alhaji Beduko Umar Rata. A gaishe ku wannan Ah, tawaga ce kamar yadda muke gani ta mai girma farɗin katsina kuma har a cikin wannan tawaga akwai ah, ainihin ah, magadin da suke rufa ma ainihin wannan hakimi hakimin gundumar ajiwa baya akwai magaji jino akwai magaji ajiwa akwai magaji kayauki akwai magaji balawa eh, akwai magaji ajiwa duka a cikin wannan tawaga ah, ta ainihin mai girma farkon katsina alhaji bello an fasa ta ƙasa da yake da mukamin mataimakin kwandola a shiyar kano babu shakka hawa ya yi kyau na fandan katsina hakimin gundumar ajiwa a lokacin da aka kirkiro wannan gunduma ta fara da ɗan wasa wadda daga misali a canje-canje suka maida ta a matsayin farkan katsina magaji jino magaji ayoki muhammadu hamisu da ainihin magaji a wakilin magaji da ya samu wakilcin shi a wannan rana tawagar kuma ya yi digirin digirin sanin biyu wato masu digiri na biyu a bangaren sanin harkokin kasashen waje wato international affairs shekara ta dubu biyu da biyar kafin duk wannan karance-karance alhaji duk umar da ko malam kamar yadda zafi a rika kiransa malam duk umar da wato kwararren malamin makaranta ne ya yi karantarwa a wurare daban-daban musamman a shahararren makarantar na daya mata da ke kankiya ya kuma yi aikace-aikace bayan ya bar hukumar ilimi 1989 zuwa ainihin bankin da ake kira bankin manoma a kaduna 1994 ya yi aiki da fsb international bank 1999 daga nan kuma aka haɗa shi a matsayin karfin mariko na karamar hukumar charity shekara ta dubu biyu da uku an zaɓe shi a matsayin zaɓaɓɓen shugaban karamar hukuma ta charity a shekara alif da dari tara shekara ta dubu biyu da biyar zuwa ta bakwai haka kuma ya sake zama wannan tawaga ta mutu tawaga ce ta mai girma danejin kasana hakimin gudumar rufahuta alhaji bello abdulkadir yan mama da dajin na biyu shi ne ke tosowa a halin yanzu wanda ɗa ne ga ainihin alhaji abdulkadir yan mama dalilin katsina na farko a wannan gunduma gunduma ce daga cikin gundumomi uku da ke karamar hukumar Fashi. wato bayan gundumar da girma galadiman katsina akwai gundumar ɗan galadiman katsina akwai kuma ita wannan gunduma ta ainihin mahuta da ke cikin wannan karamar hukuma mai alfarka da girma dalilin katsina alhaji bello abdulkadir yan mama shi ne ke dosowa har yanzu malami ne na addinin musulunci makaranci mahaddacin alkur'ani kuma masanin shari'a ya yi karatu karatunta na boko a fannin ilimin addinin musulunci a ainihin pakistan har zuwa jami'ar madina ya yi kwasa daban-daban na bunƙasa iliminsa a kan shari'ar musulunci kuma har yanzu yana gudanar da ainihin tafsiri a duk lokacin da azumi ya kama kamar watan da ya gabata da girma hakimin gundumar ainihin mahuta sa talabijin katsina shi ne ke zuwa yanzu a cikin akwai magaji cikin magajin da ke cikin wannan tawaga ta mai girma da daji akwai yariman ɗan kanjima yana cikin wannan tawaga akwai magajin ɗan rako yana cikin wannan tawaga da sauran magajai da suka rufawa malam dalilin ka sana alhaji bello abdulkadir yan mama waɗansu daga cikin ayyukan da zababban gwamnati jihar katsina ya gudanar sun hada da a lokacin da yake ɗan makaranta ya yi sakatare na ƙungiyar ɗalibai ta jihar katsina a jami'ar abubakar tafa gwalewa da ke bauchi sannan ya aiki a makarantar sakandare ta jikin dawo da ke raɗa Ah, sannan kuma ya yi aiki da ainihin ya yi aiki a matsayin ah, mukaddashin shugaban ah, gudanarwa na fsc International Fund daga nan ya zama shugaban kungiyar wayar da kan jama'a wato wata NGO da ake kira Kasanar Orientation Forum inda a ƙarƙashin wannan ya gabatar da asiru da dama na kawo ci gaba musamman bunƙasa harkokin matasa wanda ke tafiya yanzu shine mai girma jerman katsina hakimin tsiga wanda shi ma gida ne na mayaka dabta tukur a idris gida ne kima na mayaka wato jikoki ne na iya na dabo iya labaran kuma ya gaji ainihin da mahaifinsa makaman katsina alhaji shukuru idris ah, da kuma ainihin kanan mahaifinsa alhaji sule idris ah, sule idris wanda shi ne hakimin siga kafin ya koma makaman katsina ah, ya karbi wannan sarauta ba da dadewa ba sakamakon sauye-sauye da aka samu a masarautar katsina alhaji dikko abdulkadir a kanin duko idris wanda ya gaji sarautar daga kaftin tijjani bala abi wanda ya yi mawa fati a matsayin garban kasina a gudumar tsiga lantarki da kafara ga shi nan kamar sun nuna kwarai da gaske yana tuna mana da marigayi a makaman katsina alhaji tukur idris a sarkin ado na sarkin katsina alhaji tukur a shi ma ɗa ne saboda jika ne ga mai girma a marigayi mai martaba sarkin katsina usman a nagogo saboda haka ruwa dai ya koma kwari a halin yanzu muna tsinkayar wani shugaban a gunduma kuma hakimi ɗaya daga cikin manyan hakiman a masarautar suna da ke tafi a halin yanzu da girma zababben gwamnan jihar katsina bayan waɗannan aikace-aikace ya shiga harkokin siyasa ya zama zababben shugaban karamar hukumar taranci ya kuma yi ainihin shugaban riko bayan wa'adinsa kamar yadda mai girma kuma da ɗazu ya taɓo tarihi kaɗan cewa gwamnan da aka yi shekara ta dubu biyu da bakwai ta ci kujerarsa wanda kuma ya jajirce a kafin da ya sa gaba har daga bisani bayan an kafa jam'iyyar apc ya zama national world secretary sakatare na wannan jam'iyya bayan ta zama kuma ta kafa gwamnati ya zama shugaban ma'aikata a gidan gwamnatin jihar katsina kafin daga baya mai girman shugaban kasa na aji darakta general na hukumar bunƙasa a kananan hukuma kananan da matsakaitan kamfanoni mai girma ɗan isan katsina hakimin guntumar rimaye daga karamar hukumar tankiya shi ne ke sosowa a halin yanzu saboda haka zan mai da abin magana ga abokin aiki na a misali abu domin a ci gaba da wannan bayanai a wannan to malam na abdullahi ali al'adwa kamar ka ce ɗan isan katsina na uku ne alhaji salim yusuf yakubu yake wucewa a wannan wurin ko kuma ya riga ya wuce da tuni ya kai gaisuwa ga mai girma gwamnan jihar katsina rai honorable aliyu bello masari da kuma mataimakin sa alhaji mankar yakubu da gwamnan mai jihar gado da tufa umar raka kamar yadda aka sani ita ma wannan sarrafa masarauta tana da ɗimbin ne kasancewa an kirkiro ta ne a shekara ta alif ɗari tara da da biyu lokacin da aka samu ƙarin arziki a wannan jiha lokacin tsohon gwamna alhaji sa'id barna ya ci cewa ya kamata a ƙara waɗannan yawan hakimai domin ƙara kusantar da gwamnati da jama'a alhaji salim yusuf yakubu ya gaji wannan sarauta ce daga dan daga mahaifinsa alhaji yusuf ya yakubu tsohon kwamishinan kuɗi na jihar katsina wanda allah ya mamu fati sarauta ta kusa da tana alhaji Yusuf, ya yakubu a hanyar zuwa a ya yi kyau ita ma sarauta wata ke da danganci da gidan muhammadu duk idan allah ka da cewa gida da na kusa da bada ga ina wani alhaji ne sannan kuma a hajiyar zuwa muna gaisuwa ɗaya daga cikin matasa ɗaya daga cikin matasa waɗanda ke cikin fa'ida na adalci mai martaba sun fi kan alhaji da azumi da kabiru usman na cewa idan dai akwai ɗan a gida to shi ba ɗan shi gida ba hakan ya sanya a katsina a har yanzu da bincike ya nuna cewa babu masarautar da ta tafi matasan hakimai kamar katsina saboda irin cika wannan alkawari da shi mai martaba ya yi to har yanzu dai tawaga ce ta dan ka katsina hakimin gundumar rimaye gundumar da aka kirkiro a shekara ta 1962 daga tsohuwar gundumar kankiya wanda a wancan lokaci aka ba alhaji yakubu kankiya ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan boko waɗanda suka kware ga aikin gwamnati musamman ma aiki na karamar hukuma to ɗaya daga cikin irin abubuwan da ke da ɗaukar hankali a cikin jawaban da shi mai girma gwamnan jihar katsina rayu honorable aminu bello masari ya gabatar a wannan wuri a cikin asibitocin da suka wuce shi ne na cewar dukkan wata gwamnati ta roto a hankali a hankali wata kuma sai tarihi shi kanshi tarihin na na wannan masarauta ta katsina idan mun ɗauka za mu ga cewa mai martaba sarkin katsina na yanzu alhaji dakta abdulmin mini gabar usman siyabar sarki na hamsin a ita wannan masarauta kusan shi ma ya gaji wannan sarauta ce daga magabatansa shi ma ya gaji ita wannan sarauta ce saboda haka dukkan wani wanda zai gudanar da mulki kusan lokaci ne abin da kawai ke da amfani kamar yadda gwamna ya ce shi ne na ganin cewar mutum ya shimfiɗa abubuwa na alheri waɗanda shekaru da shekaru za a tuna su kusan masu tsara waɗannan shekaru nashi da ya gudanar a rayuwa. To, har yanzu dai muna ƙara marabala ne da manya-manyan bakinmu da suke wannan wuri musamman ma sauran shugabannin tsaro waɗanda sukan kawo ziyara a wannan wuri su ma su irin abubuwan da ke gudana a wannan wuri kuma kamar tun farko mun bayyana cewa akwai mai girma sakonan katsina da alhaji Ahmed Rufa'i shi ma muna tare da shi a wannan wuri akwai kuma wanda bikin nasa ne mai girma wazirin Katsina sanata Ibrahim Ida shi ma muna tare da shi akwai kuma wakilci daga majalisar dokoki ta jihar Katsina a karkashin jagorancin Right ta Taso Musa mai gari wanda a wannan lokaci yake samun wakilci daga mataimakinsa mataimakinsa mai biyayya injiniya shehu alhaji tafoki akwai kuma jagoran majalisa alhaji abubakar suleiman Abubakar, da ɗan yan majalisa da kuma mai girma tsohon mataimakin gwamnan jihar katsina alhaji tukur ahmad dukanshi da kai mai girma wazirin larabawan katsina alhaji abba bashir shi ma muna nan tare da shi akwai sauran manyan manyan baki kamar yadda zan mika ga abokin aiki na Abdullahi Ali Raduwa darakta mai kula da harkokin yan jaridu a ofishin sakataren gwamnatin jihar Katsina domin ya ci gaba da zazzago irin abubuwan da ke wakana a wannan wuri kuma muna tare da mai girma babban sakatare na ma'aikatar watsa labarai al'adu da al'amuran cikin gida ta jihar Katsina Alhaji Isa na Bala Kabomo wanda har yanzu ba yakan je kan daure ba da ya ga an ɗauki lasifika za ga cewa shi ma ya zaburo domin ya bada tashi gudunmuwa wajen ci gaban ita wannan jiha ta Katsina musamman a fannin da ya jibanci watsa labarai. to madalla a mutare abba usman a sannu da ratse kamar yadda ka zayyana a cikin babban ruhon akwai manya-manyan 'yan asalin jihar katsina akwai 'yan siyasa akwai shugabanni akwai 'yan kasuwa akwai ainihin malaman makaranta da malaman addini da sauran makamantansu kamar yadda aka saba a cikin wannan babban ruhon akwai fada babban katsina alhaji dikko nuhu yashe akwai ah, mahutun katsina alhaji abdullahi yusuf alkali babba akwai ah, ainihin karamin mai masaukin baki wato shugaban karamar hukumar katsina alhaji aminu ashiru kofar sauri ah, akwai wamban katsina mai girma alhaji sani saula bala akwai eh, malam maiki ɗaya daga cikin ah, mu ah, da suke taimakawa wannan masarauta ah, ta fannin ilmantar da al'umma a cikin sha'anin addinin musulunci akwai sauran shugabanni kamar mai baiwa gwamnan jihar katsina shawara a harkokin bunƙasa rayuwar al'umma alhaji muhammad lawal aliyu yamyanaye akwai ɗan kahin katsina kwamishinan albarkatun ruwa alhaji musa adamu funtuwa da ainihin alhaji bishir mamman tsohon dan majalisar dokoki mai wakiltar a karamar hukumar dusan ma a kuma ɗan buran na yan ɗakan katsina to a cikin kaɗan daga cikin abin da za mu taɓa shine tunatar da jama'a irin ayyukan da gwamnatin jihar katsina ta yi karkashin jagorancin mai girma talatin katsina alhaji amidu bello masari da mataimakinsa alhaji manir yakubu fniqs akwai ayyuka na hanyoyi waɗanda wannan gwamnati ta baza kwarai da ainihin a duk faɗin jihar katsina musamman akwai hanyoyin da aka yi a shiyar funtuwa akwai a shiyar katsina akwai kuma a shiyar daura a daga shiyar katsina akwai hanyar da ta tashi daga wato shiyar buntuwa akwai hanyar da ta tashi daga marabar sayaya zuwa mazoji zuwa tashar kicce akwai wata hanya daga nan katsina wato eka kaɗan ɗani yar gamji akwai hanyar shinkafi yan ɗaki gafiya abdullawa zuwa ɗan kaba akwai hanyar dutsen matsaskiya babban duhu zuwa kukar samu akwai jibiyar maje zuwa jibiya zuwa iyaka da jamhuriyar niger akwai kuma ainihin gada ta kurɗe ko hanya ta kurɗe daga kofar kwaya akwai gada kurɗe ko kuma hanyar kurɗe ta kofar ƙaura wadda ta canza fasalin jihar katsina baki idan ka je a halin yanzu za ka ɗauka kamar kana tsakiyar abuja ne saboda waɗannan hanyoyi da mai girma gwamnan jihar katsina ya kafa tarihi da su a masarauta ko kuma a jihar katsina baki akwai wannan hanya wadda mai martaba sarkin katsina ya biyo ta cikin ta yanzu na tabbata an ga canji kwarai da gaske an canza fasalin wurin wato gra shataletalen gra inda aka yi wannan hanya da ake kira interchange bridge akwai kuma kofar goga makudawa sun luba wadda hanya ce da ta ratsa birnin katsina sai da ma mai girma gwamna ya rusau a wurin ya biya diya sannan aka gudanar da ita wannan aikin hanya a halin da muke ciki yanzu kuma mai girma gwamnan jihar katsina wato kusan a ce galma ta kare da sauran aiki bai gaji ba ya kara ba da aikin wata hanya ta ainihin mai da hanyar da ta tashi daga kofar soro zuwa kofar goga falon biyu wato dualization na wannan aikin hanya zai fara kankama Cinema mai girma gwamna ya biya fiye da rabin kuɗi na wannan aiki ga ainihin kamfanin da zai gudanar da wannan aiki nan ba da dadewa ba a shiyar kuntuwa akwai musawa a gingiri zuwa tabali akwai gora makawarci mallamawa akwai kankara don wasu samar da sauransu kamar su za mu damo wannan bayan a halin yanzu alhaji yanzu a abdulkarim usman a sarkin sulmawa da sana shi ne ke kawo jiki wato hakimin gundumar kai ta mai girma sarkin yarbawa katsina hakimin gundumar kaita shi ne yake kawo jiki a halin yanzu goshin tawagar sace take wuce a gaban ah, babban kuma ɗane ga ainihin marigayi sarkin sulfawa katsina alhaji abdulkarim a usman na gurgo kane ga mai martaba sarkin katsina alhaji abdulmumini kabiru usman alhaji yazid abdulmumini yazid abdulkarim yana ɗaya daga cikin matasan hakimai wanda kafin na sa shi ne ainihin magaji a 'yan ɗaki a halin yanzu na ga ciro manyan ɗaki alhaji umar gunse yana ta wace baki ya gana su ya to ba kai kadai ba akwai yariman kaita ya nan tare da mu alhaji umar ismail da male yana nan tare da mu a sakataren karamar hukuma a halin yanzu ga mai girma 5 chairman ikon Allah har ma hukuma ta raba a shawara ba da kai a akwai gyara cikin sa madalla a mataimakin shugaban karamar hukumar kai ta katsina a mai girma sarkin tallafawan katsina alhaji yasir abdulkarim usman shine yake wucewa zuwa fadar mai martaba sarki wannan na daga cikin abubuwan da aka gada iyaye da kakanni saboda haka a duk lokacin da irin waɗannan tagogi suka zo sukan tuna ma musamman waɗanda suka san tarihi masarautar da baya a sai sarkin gabas na kasana hakimin jikamci a haka abubakar Abdulmumin kafir usman wanda sarkin gabas a sarauta ta yi ta ma da wanda ya fara yin ta a ainihin hakimin jikamci alhaji mustapha a kafir usman an canza ta daga misali zuwa dukkan sana wata marigayi alhaji da usman ya rika daga misali kuma alhaji aminu a kafin da kuma ya rika daga misali kuma tsoron masarautar katsina ya haifai da wannan masarauta daga jirgin zuwa sarkin gabas da alhaji aminu abdulmumin da kafin wasu ya ke a jagoranta da kyau kwarai da gaske wannan hawa ya yi kyau kwarai da gaske a tawagar da girma a hakimin gudumar kamshi sarkin gabas na katsina ita ce ke ta kawo jiki a har yanzu kuma abubakar abdulmumin wasu masu, shi ne a hali yanzu yake wucewa to saboda irin kyawun hawa da kuma yawan tawagar wannan hakimi a wanda wannan shi shine karon shi na farko da yake hawa saboda haka babu shaka, abun ya zo da ayatarwa kwarai da gaske har ma na ji wasu daga bayana suna ainihin gardama shi hakimin ne ya wuce ko ba hakimin wani wani na cewa shi ne wani na cewa cikin tawagacin sai a to irin hawa kenan na ya'yan mai mata batar din ka sana a rafi a domin ne ka zuru wasu man a har yanzu ita ce ke kawo jiki to yana baya hakimi na baya wai duk wannan goshin tahiyar ce a kwarewa ce da gogewa a irin hawa na 'ya'yan sarki musamman waɗanda suke rike da masarautu a masarautar katsina to kafin isowar wannan hakimi muna sanar da ko tunatar da jama'a da irin ayyukan hanyoyin da bai gima kwanan jihar katsina right honorable aminu tana masari ya yi a shiyar furtuwa akwai musa jinkiri da fanni, akwai gora makaraci mallamawa akwai kankara zangon ɗan sabau akwai da yi wata ta wuce duge zuwa dangule zuwa gundawa akwai hanya tafiya daga cikin bala zuwa landawa akwai tantin da kaji sau zuwa dogawa akwai kuma kafuro zurai kudawa zuwa sabon layin mahuta wadannan duka suna cikin ayyukan da mai girma gwamnati jihar katsina ya aiwatar da sabbin hanyoyi da gwamnatin ta ta kirkira kuma ta kammala su akwai ayyukan gyare-gyare da aka yi na hanyoyin da suka lalace suka barbare a wannan yankin misali akwai dogon farkin zuwa yaro goji akwai dogon farkin akwai malumfaci ɗan zuwa zuwa mahuta wanda yanzu ta koma hanya norway akwai manufaci wato hanyoyin da suka rasa da malumfashi da mai girma goma jihar katsina ya mai da su sabbin din akwai kuma karfi zuwa kurgafa zuwa singa wanda duk wanda ke zuwa wannan hanya zuwa ainihin Sanja ya san yadda wannan hanya ta taɓa tsare ta lalace amma da girma goma jihar Katsina yanzu ya san da wannan fasali ta koma hanya hanya ingantacciya kuma mai daɗin ji. a shiyar taura da girma gwamnati jihar katsina ya kirkira hanyoyi daban-daban waɗanda da kan shi gwamnatin sa ta kirkira kuma ta kammala su waɗanda da girma shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kaddamar akwai hanyar da ke tashi daga mai aduwa zuwa katsel wadda aka gyara ta zuwa tankama akwai kuma wadda ta tashi daga ainihin tsakke zuwa dan aune hanyar ce sabuwa wadda mai girma gwamnati jihar katsina ya yi a siyar daura akwai kuma hanyar saddamu wato zuwa katsayar zuwa shirkeke har zuwa ɓaure zango wata sabuwar hanya fara kwarai wata ta shiga gona jihar da tana yi akwai kuma hanyoyin da aka gyara irin gungu zuwa kasanji zuwa majigiri zuwa dankama akwai katsina aita zuwa dankama akwai fago zuwa ƙasa kola zuwa rijiyar tsamiya akwai hanyar ingawa zuwa ƙasar akwai hanyar zango zuwa rogo akwai kuma tsakanin ɓaure da kuma

shi ne a har yanzu da jama'arsa yake kawo biki da babbar rufa da kisar da gaisuwarsa ta falla karama da mai martaba sarkin katsina mahaifinsa da kuma mai girma gwamnan jihar katsina da mataimakin gwamnan jihar katsina na bishiyar yakubu da kuma mai girma da kafin gwamnan jihar katsina da sauran manyan baki don shehu mai girma hakimi shine a yanzu tsakiya ya hawa yanke kwarai da gaske matashi ɗaya daga cikin matasan hakimai masu ainihin tallafawa mai martaba sarki ga sana wajen gudanar da harkokin mulki lallai babu shakka wannan hawa ya zo da karfin da kwarai da gaske watakila akwai kwamitin nan mai kula da ba da na ɗaya da na biyu da na uku a sallah to za mu jira mu ji sakamako domin hakimai da dama sun baje ainihin kolin irin yadda suke kawata hawan sallah a wannan masarauta ta kasana kuma lallai ya kamata a yi yaba da waɗansu abubuwan da aka kawo cikin wannan al'amari na hawan sallah a masarautar katsina a bayan fannin ainihin ayyuka na hanyoyi mai girma gwamnan jihar katsina ya gina gidaje 200 a farfajiya ta kusa da ainihin asibitin kwararru wato asibitin koyarwa yanzu ta katsina wato federal medical center wadda mai girma gwamnan jihar katsina ya kafa ya kuma wato ya an umarce mu da mu da cewa 'yan tawagar mai martaba sarki su je su kimtsa tsoho hawa tafiya ta taho tawagar mai martaba sarki a su je tsoho hawa su taho akwai gidaje guda 200 da mai girma gwamnan jihar katsina ya gingina domin bunƙasa samar da muhalli ga ma'aikata da sauran jama'a jihar katsina haka kuma a fannin sufuri akwai motoci ɗaiɗaiɗai har guda 25 dogaye waɗanda gwamnatin jihar katsina ta so a kan kusan naira miliyan naira miliyan dubu ɗaya da miliyan ɗari aka sanya su aka zuba su akan hanyoyi daban-daban da ke sadarwa a jihohin da ke faɗin tarayyar ƙasar nan haka nan kuma a duk bayan wata ɗaya zuwa uku hukumar sufuri ta jihar katsina ta kan tsawo mota sabuwa fil ko biyu ko uku a ƙaddamar da su domin inganta harkokin sufuri karkashin jagorancin janar manaja mai kula da wannan hukuma alhaji umar jihar ruguji da girma gwamnan jihar katsina ya yi ayyuka a fannin sufurin nan domin akwai ainihin hukumar kasaroma wadda take kula da ainihin hanyoyi na birnin katsina na jihar katsina wadda ta yi ayyuka daban-daban na inganta hanyoyin da kula da su a sassa daban-daban na jihar katsina yau abu ya zo ga ana ce amadiya tawaga ce ta mai girma magajin garin da tana alhaji aminu abdulmuni da kabir usman a babban ta magajin gida magajin garin ka tana tawagar ta take kawo jiki a har yanzu akwai ainihin mahaya da maraya da mawaka da makana da malaje yan kofar maya a cikin wannan tawaga ta mai girma a hakimin turki da kewaye alhaji aminu abdulmusi kadir usman kuma makaranci ma'adadin alkur'ani da girma masani na shari'a uma, mai tela da alhaji abin abu ne da kafin usman a halin yanzu shi ne shugaban hukumar ah, gudanarwa na hukumar gudanarwa na hukumar alhazai ta jihar katsina ah, wadda da girma zuba gwamnan jihar katsina alhaji aminu bello mutari ya ba shi kusa la'akari da irin jajircewarsa da tsaye ta kansa da kanana da kuma kula da harkokin banki da kwarewa da ke nunawa a cikin hanyar da harkokin jama'a alhaji aminu abu ne da kafin usman ya kan ba da gudunmawa A ta da daban-daban musamman a dukkan shirye-shirye da ainihin tsare-tsaren da gwamnatin jiha za ta zo da su waɗanda suke da tasiri kai tsaye ga rayuwar al'umma a musamman a fannin tsaro a birnin katsina alhaji Abdulrahman kabir usman a ce ya fara mai girma mai martaba sarki kamar yadda ya fara ya ɗora ainihin alhaji aminu to ya ɗauka ya rike musamman tafiyar da harkokin 'yan sintiri da aka sani da suna 'yan banga don tabbatar da zaman lafiya lafiya a birnin katsina da kewaye wannan aiki alhaji aminu a birnin shagur usman ya dauke shi Ka sadaka yana yi kuma cikin yadda allah shanin ƙauraye da kuma fadararru daga cikin matasa ana maida su muka turba domin tabbatar da an samu kyakkyawan zaman kewa a cikin birni da kewaye mai girma magajin garin katsina alhaji aminu abdullahi kabir usman shi ne yake allah ubangiji ya bai da hakimin birni da kewaye alhaji aminu abdullahi kabir usman mình Ah, abinda mahaifinka ya yi Allah gidi shi ma ya masa saboda gidaje da dama sun fada amma bai kashe su ba ya tada su daya daga cikin waɗannan shi ne gundumar kai ta da ya gabata alhaji yazid abdulkarim usman ah, a gidan yi ma haka mai girma kauran katsina alhaji nuhu abdulkadir ah, mai mataba sarki ya baiwa alhaji aminu abdulmuni alhaji aminu nuhu abdulkadir haka kuma a gundumar rimaye dan kisan katsina alhaji yusuf yakubu marigayi an baiwa ɗansa alhaji salim haka a fuskari ya maimaita alhaji aminu kabir alhaji abubakar aminu tukur sa'idu haka kuma a yan tumaki mun ganta karara inda mahaifin mai girma sarkin dangi abin ya tabbata haka ɗan galadiman katsina a hakimin gundumar kafir mai mataba sarki ma ya inganta wannan gida saboda haka yadda kai ma gidajensu allah ubangiji kai ma ya raya gidanka alhaji aminu abdulmumin kabir usman a magajin garin katsina shine ya ban kwana da wannan babban ruwa kuma ya nufi fadar mai mutuwa sarki saboda haka tawaga ta karshe ta hakimai ta kare saura babbar tawaga ta mai martaba sarkin katsina na hamsin a tsarin sarakuna na masarautar katsina tun daga ainihin habe zuwa da zuwa ga ainihin sullubawa da kuma abin da za ta sullubawa har zuwa yau ga tuta nan a gaba. To cikin ayyukan hanyoyi da muka ambata kusan mun iya cewa mai girma gwamnan jihar Katsina kashi tamanin zuwa 90 na hanyoyin da muka ambata babu wacce ba mu taka ba. in ba a kammala ta ba muna fatar za mu hauta za mu je da take ita ce hanyar da ke tashi daga nan bayan gidan gwamnati ta bi ta hukumar alhazai ta gara zuwa ainihin turjin jirgin sama na umar musa da addu'a zuwa jidda wannan hanya ce wadda aka ce ka shekara takwas kana yi kuma tana ainihin kulewa daga nan bayan gidan jirgin sama zuwa hukumar alhazai zuwa filin jirgin sama na umar musa da addu'a zuwa jidda to yadda muka gwamnatin sauran hanyoyin muna fatar ita ma wannan hanya mai girma gwamnatin jihar katsina zai ba mu nama mu jita mu ga yadda take cikin shekaru takwas takwas irin yadda ta tsara wannan hanya take kai mutane ainihin take kullewa jidda mai girma gwamnan jihar katsina ya taka rawa musamman a fannin ilimi a fannin ilimi nan ne gida da kuma ainihin hukumar samar da ruwa ta jihar katsina A balan manta da aiki na farko-farko da mai girma gwamna right honorable aminu bello masare bada ba na aikin sake fasalta da faɗaɗa aiwatar matatsar ruwa ta ajiwa wadda aka gabatar alif da dari tara da saba'in da shida zamanin abakari tsohon gwamnan a jihar kaduna to amma tun da wani lokaci ba ta samu wani tagomashi ba sai zuwa mai girma gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masari wadda kwakila aiki ta farko aka bada a akan naira miliyan dubu ɗaya da miliyan dari tara da wani abu kusan naira miliyan dubu biyu a wannan aiki tukun da ya da masu karɓar famfo a wannan kananan hukumomin da wannan matasa take faruwa a yanzu za ta ga abin da aka yi na injina da aka kawo daga kasashen waje da manya-manyan cibiyoyi da famfuna na tace ruwa da matatan ruwan da kuma ainihin ya ta ainihin wannan matasan ruwa wata mai girma gwamnan jihar katsina da ya yi haka matasan ruwa ta manufashi da cibiyar tace ruwa da bada ruwa ta manufashi da girma gwamnan jihar jihar katsina ya kawo ta tsohon tarihin da jama'ar malumfashi suka sha wahala a kai kuma gwamnati jihar katsina ya ba da mutumiyar ah, kulawa da su akwai danja inda nan ma wata madatsar ruwa ce akwai ta musa wadda mai girma gwamnati jihar katsina ya bada domin yana daga cikin abubuwan da ya ce zai bada na ruwan sha a jihar katsina haka kuma akwai ta fara aiki da mai girma gwamnati jihar katsina ya yi a gwamnatin sawa, wato na da bututun ruwa da zai ruwa daga zobe dam da ke ainihin dutsen ma zuwa birnin katsina sannan kuma ya ɗauka daga ainihin zobe dam zuwa kafin zoli zuwa kankiya zuwa caranci waɗannan ayyuka da gwamnatin jihar katsina ta yi wato na kasa ainihin cibiyar madatsar ruwa ta rufe ta gwamnatin tarayya to manyan ayyukan su ne shirka rubutun ruwa da zai kai ruwa da tace shi wanda wannan gwamnati ta gama wannan ayyuka kuma an fara cika gashin su cikin yadda Allah mun ga mutum ruwa kuma kuka ruwa insha Allah Allah ubangiji ya saka maka da alheri a fannin ilimi da girma gwamnati jihar katsina ya gina abubuwa a ah, da kuma sabbin makarantu to ba gine-ginen ne abin ah, ainihin tinkaho ba wato yadda ainihin gine-ginen da tsarin da aka kawo na cewa da malamai gaba da tallafa musu da biyan su su akan kari ya sa sun ce ga ayyukansu hakanan cin jarabawar ainihin ɗaliban da suka zama makarantun sakandare ya canza daga kashi tara da bisa ɗari da ake ci a halin yanzu na kuma ana samun fiye da a ah, hamsin zuwa sittin na masu samun darasa biyar ciki da turanci da lissafi wato abin da ke ba su damar shiga manya-manyan makarantun jami'o'i da manya-manyan makarantun gaba sakandare domin ci gaba da ilimi wannan ba karamar riba aka samu ba sannan kuma mai girma gwamnati jihar katsina ya rike alkawarin da ya da cewa wannan jami'ai jarabar tage wato tare a nuna jarabar kadire ba idan suka ci leko ko waye gwamnatin jihar Katsina ta kan maida wa yaran su kuɗi su biya na jarabawa wanda ko suka ci wannan ah, jarabawa kai tsaye aka biya wasu ah, kuɗaɗen jarabawar su kai tsaye kamar yadda wanda ta fara har zuwa yau ah, kuma har yanzu kai tsaye kuma da yake kamar yadda muke gani ɗaya daga cikin abubuwan da masarautar Katsina ta farko daga fadar sarauniyar Ingila wadda halin yanzu ɗanta ke George da yake jagoranta masa wato irin wannan Charles Charles Charles King Charles wato dan sarauniya shi ne a waɗannan abubuwa da muke gani a halin yanzu mai takama sarkin takama na sarkin suna yana jagorantar tawagar dawakin zage da taguwa da kuma waɗannan dawakin zage da muke gani a halin yanzu suna wuce gaban masu girma manyan baki kamar yadda muke gani a eh, su da ta ce kaso konvoy ne na mai martaba sarki musamman lokacin da ake ran gadi kan dawaki a duk kowane dangi da boki da ka gani na inkarma ne kuma taka hau wanda mai martaba sarki zai iya hawan shi nan take kuma a daidaikin da ya kamata kamar yadda gwamnoni ko shugabannin kasashe ke jera motoci idan aiki ya kama za su fita ayyukan jama'ar su to kuma wannan yana daga cikin abubuwan da wannan tawaga ta mai mutafa sarki ta tanada jama'a da suke a gaban babban ruwan nan ya kamata idan ba wani aiki suke ba na musamman to su ba da wuri a su ba da wuri kuma daga nan kafin a zuwan hawa mai sarki wanda a yau an zo da wani sabon kano mai martaba sarki ya shiga ainihin a keken dawaki wanda kusan shi ba kan shi irin wannan hawa muna ganin shi ga ainihin sarakunan ingila a lokacin da za a nada king charles mun ga yadda aka shiga da shi wannan ke kan dawaki har zuwa majalisa da ta tabbatar da shi a matsayin ainihin sarkin ingila haka kuma marigayar sarauniyar ingila wadda ta kulla kyakkyawar dangantaka mai karfin gaske tsakaninta da masarautar katsina musamman akan ziyarar da mai martaba sarkin kasar muhammad da ya kai a ingila lokacin king george na biyar alif da dari tara da ashirin da ɗaya kuma ashirin da tara ga watan mayu na watan shekara ya kai wannan ziyara ta mulki a ƙarƙashin gwamnan general na najeriya chief wallace wannan ziyara ta kawo a kyautatuwar dangantaka tsakanin masarautar katsina da fadar sarauniyar ingila a wancan lokaci jama'a da suke wannan wuri da jami'an tsaro da ɗan kallo duk ake da mai mataba sarkin katsina ya san kwana da babban mai masarkinsa mai girma gwamnan jihar katsina rashin rabu aminu bello masari a cfr da lafin katsina matawallan hausa da mataimakin gwamnan jihar katsina a qs manar yakubu a yanayi qs da kuma mai girma mafan gwamnan jihar katsina a malam sikon umar a gwagwanin katsina da mataimakin shugaban majalisar dokoki ta jihar katsina da sauran manyan baki domin ma dai muna ban kwana irin na mu na manema labarai daga nan a hawan sallah na gashi mai girma gwamnan jihar Katsina a matsayinsa na gwamnan jihar Katsina Rabi'u Aminu Bello Masari ya tafi ka soma lafiya kuma ka sabka lafiya kuma Allah sabke mu lafiya a kamar yadda mamman dan so dangi yake cewa ku taya ni murna na latsa dare ruwa bai ci ni ba shekaran jiya dukku ne ko jiya dukku ne gashi ko yau dukku ne to gobe ma dukku ne da mataba sarki muna ban kwana mai girma gwamnan jihar katsina muna ban kwana kuma mai girma zababban gwamnan jihar katsina muna maraba ubangiji allah ya kai mu ranar 29 ga watan mayu shekara ta 2023 domin mika harkokin mulki ga zafafan gwamnan jihar katsina malam dukkan gubaran katsina to idan an shirya tsaf yanzu za mu koma ga mai girma grand kadi alkalin alkalai na jihar katsina dr muhammad kafir abubakar domin ya gudanar da a rufe wannan zama daga nan afirka takin najeriya insha allahu عن شيعك وصلى الله السلام عليك من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم انك حميد مجيد انك باب لاهيا كما بدلا ما لاهيا انك على بك جهنم جهتا mai martaba ubangiji Allah ya kara mashi lafiya Allah ya bashi kariya da kariyarsa ubangiji Allah ya kare shi daga shirin gwamna Allah ya taimake shi Allah Allah ya kare shi daga sharri kun da duk yake Allah ya kasance tare da shi ya mashi jagoranci sabon gona da muka samu ubangiji Allah ya mai jagoran shi Allah kama hannun shi ya dora shi kan daidai Allah ya azurta shi da mataimaka na kirki wadanda za su dora shi akan tabarki wanda ya dace Allah ya kare shi da mutanen shi Allah ta daga mutanen shari ubangiji Allah albarkaci wanda jiha da mu ba mu zama lafiya ya ba mu kaunar juna bismillahir rahmanir rahim اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب أمان من الأحوال يا خير عالمي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 Thank you. to alhamdulillah an gode wa wani ya Allah kan da kan Allah Allah ya mai ta mana Allah ya kai ta fuskar da lafiya muna ban kwana bautan man ta kan da kuma kuma sai a sai Alhaji Shalimu a house da house akwai ɗan dokan ka suna permanent secretary of protocol alhaji mustapha abu sala wata protocol akwai general na yin media alhaji alamini isa da sauran masu rufawa da girma gwamna baya akwai sardaunan alhaji teacher akwai a yadda wajen mai martaba sarki a irin su ɗan yada na alhaji yusuf ciwon kuma akwai irin su sarkin katsina akwai sarkin tamfa tafarkin katsina akwai sarkin fuloti akwai sarkunan katsina akwai alhaji